يرشيني لتافهم على الزهد والرقائق نع الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى زام تاشي حديثنا دبيو كما أن نجيز مجلس من بقي على إن شاء الله أخبركم أبو عمر بن حيوي وأبو بكر الوراق قال أم لابن صاعد علينا هذا الحديث من لفظه ولينا تكن زيادات ابن صاعد على رواية عبد الله بن المبارك صدق شيسا زام قبل زام ابن المبارك أتكبا ابن صاعد ليدك تشروا نلتافن الزهد ابن المبارك to yana da wasu ƙare-ƙare nashi wanda ba daga al'imam ibn mubarak muna nanata wannan to shi ne yake cewa amla suke cewa su bi almajiransa da ibn hayyawai da kuma abubakar milwarraq rahmatullahi alaihima suka ce Amlabnu sa'idin alaina hadal hadisa ibn sa'id ya mana shiftar wannan hadisin min lafzihi lafazinsa baya cikin لفظ عبد الله بن المبارك وقال حديث غريب كما يتي حديثي ني غريب إيه حديثي ني غريب واتو متن داي رويتو شي كينا متن داي رويتو شي حدثنا محمد بن يزيد أبو هشام الرفاعي قال حدثنا حفص بن غياث عن أبي مالك وهو سعد بن طارق الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يشي مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر دفن حديثا من زن الله صلى الله عليه وسلم يا وجه وانا قبري da aka rufe shi ba da dadewa ba ga masallacin manzo Allah ta sama ga baki ulgar titi ya raba su shi yasa zaka ji labarin makabarta da yawa da abubuwan da suka faru ga masallacin manzon sama ga kasuwan madina can sannan kuma ga makabaratu baqi'i zamqadi haka suke tun da garin madina a lokacin ɗan ƙaramin gari ne saboda haka manzon sama da ya zo ya ga wannan kabarin sabon kabari ba a daɗe da rufe shi ba faƙala sai ce raka'ata ne ne kun ga raka'o'i guda biyu sauƙaƙa min ma haƙiruna wacce waɗanda kuke ganin ba su da wani lada da yawa wata nafaluna kuma kuke ganin ai wani ƙari ne kawai a cikin ibadarku ya ziduhu ma haza fi amalihi wallahi da zai samu dama ya yi su za su ƙara masa aikin aikinsa yanzu da ya mutu yanzu shi waɗannan raka'o'in guda biyun sun kubuce masa ba yi da dama ƙara su waɗannan ayyukan da zai ƙara yin su a cikinsu a habbu ilaihi min baqiyyati duniyaku wallahi da za a bashi waɗannan rakawo'in guda biyu su ƙara masa ladan aikinsa bayan ya mutu a habbu ilaihi min baqiyyati duniyaku to waɗannan sun fi soyuwa a gare shi fiye da abin da ya rage gabaki ɗaya na duniya ku manzon sama ya faɗi wannan magana tun shekara dubu da wajen ɗari hudu da wani abu min duniya dunyakum har zuwa yau har zuwa gobe ba mu san ranar tashin alkiyama raka'a biyu ka samu dama to kai da Allah ya ƙara maka awa bifa kai da Allah ya ƙara maka kwana bifa kai da Allah ya ƙara maka mako bifa kai da Allah ya ƙara maka watanni biyu Allah ya ƙara maka shekaru biyu aka ninninka maka me kai wannan darasi ne babba so daga in ka samu dama ka yi amfani da ita idza habbat riyahuka faghta minha fa inna li kulli asifatin sukuna kowace iska to tana da lokacin da za ta daina kadawa a ba ta lokaci So daga idza habbat riyahuka faghta minha in ranar ka ta fito kai shanya kar ka bari rana ta fito ba kai shanya ba kuma ga kaya kana da su a jiki kuma kullum cikin jikakkun kaya kake wato dama ke amfani da ita Allah ya ba mu iko wannan hadisi hadisi ne sahihi bayan al ibn al-mubarak al al-tabarani ya fitar da shi a cin al alimami ibn abi ya fitar da shi a cin al-musannaf sai dai ya kawo shi a matsayin mawqufi ne ala abi huraira radiyallahu anhu bai ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce wannan hadisin zai iya zama sahihi bi majmu'i turqihi domin kusan duk riwayoyin da aka samu hasanun hasanun ne li zatihi to kaga za su iya haduwa sai su zama mai sahihul li ghairi saboda hadisi ne ingantacce raka'a biyu da za a ba mamaci inda ya san za a ba shi dama yayi wallahi sun fi masa abin da za a ba na duniyan nan gabaki da raka'a biyu to ga mutumin da aka bashi da rai ashe ba karamin ni'ima ba ne shi yasa al'umru ni'ima rayuwa ni'ima ce ya ka malamai suna kamanta al'umru da ne da da empty holo abin nan a baka gora ba komai a ciki a ba mutum gora ko jarka ba komai a ciki kazalika al'umru to haka rayuwa take kowa sai a ba shi gora jarka a ba mutum jarka eh, irin lita ashirin da biyar ɗin nan to kowa shi ya san abin da zai cika a ciki wani ya je zuba yashi ko Ko ya yi nauyin banza yashi wani ya je zuba kwata wani ya zuba man gyada wani ya zuba man shanu wani ya zuba tirare. kowa dai da abin da yake cika nashi yawwa Allah ya sa mu cika da alkhairi قال ابن صائد hadisin حديث غريب hadisi ne gari yace garib ga mutum ɗaya amma kuma bayan mutum ɗayan nan riwayar sai na abu huraira ce shi kaɗai to amma bayan nan kuma hadisin ta kasarar turukuhu hanyoyinsa sun yawa shi yasa aka ce bi majmu'i turukihi zai iya zama sahihul li حدثنا الحسين قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال أخبرني إسماعيل بن عبيد الله قال حدثتني أم الدرداء حديث من الأعزو أثر من الأعزو نرسوا سجدنا أبو الدرداء تابعي إسماعيل بن عبيد الله بن أبي محاجر يتشي ما لمرم أم الدرداء الصغرى تابان العبان تابان العبان me ta ce annahu ughmiya ala abi darda'i lokacin da rasuwa abu darda'i ta yi sai ya suma ya suma shine abin da ya fara yi fa afaqa sai ya farka fa idza bilal ibnuhu indahu sai ga ɗansa bilal cikin ‘ya'yan abu darda'i radiyallahu anhu akwai bilal sai ga shi a wajen qala sai fa qala sai ce fa khuj anni sai ce tashi ka fita thumma qala sai ya ce man ya'malu li misli mabji'i hadha ya ce ka waye ya dabara yi aiki domin fuskantar irin wannan makwantatta wata yanzu wadda ba tashi man ya'malu li misli sa'ati hadhihi wane ne wa kansa dabara yake aiki domin riskar irin wannan lokacin na wani ƙarshe shi ne mai dabara shi ne mai wayo sai ya karanta aya wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun wa nuqallibu af'idatahum Allah ya ce muna jujjuya zukatansu wa absarahum da idanuwansu kama lam yu'minu bihi awwala marra kamar yadda ba su imani da wahayi ba a tashin farko wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun sannan za mu su a cikin tughyanihim a cikin batan su ya'mahuna suna ta dirkaniya ya karanta wannan aya kuma yana tanana tata cewa kan mutum ya tsinci kansa a cikin waɗanda ake magana a wannan ayar Allah ya juya zuciyarka ko shirya za ta shiga amma sai zuciyar ta kulle alna fi a akinnatan an yafqahuhu wa fi adanihim waƙara. zuciya an kulle ta an kulle ta rim shirya ba ta shiga cikinta wa nuqallibu as'idatahum wa absarahum sannan ba su ganin gaskiya kama lam yu'minu bi awwala marra sai lamarinsu ya zama ba su imani a mataki na biyu ba bayan an juya zuciya kamar yadda ba su imani ba a matakin farko ƙarshe wani zarhun fi tsuguyanin ne a Allah sai ya kyale su kai su ta tsakaniyarsu a cikin su to kada Allah ya sa mu zama kamar haka ya ce utitu ya ce mutuwar ku ta zo muku a irin wannan an zake muku a cikin irin wannan yanayin kada wanda ya zata kawai wanda ya bari ya tsinci kansa a irin wannan yanayin da wannan aya take magana a kai sun ma'ugumi alaihi daga nan sai sai na abu darda ya sake suma falabi salabsan sun ma yufiku daga nan sai ya wani lokaci can sai kuma ya farka fa ya kulu misla zalik sai ya sake faɗin wannan magana falam ya zan yuhaddidu ha hatta ba na abu darda ya ta karanta wannan ayar yana nana tata har sai da Allah ya ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون في كمل ميت ونن آية سودة كمتين يتجاجي اللوكة تنسى الموت يأتي بغتاه ولا يدري أحد متى يموت ya shirya kayansa su zama a naɗa suke sau daga duk lokacin tafiya sai ya ce shi ke ai ba abin haushi kama a jiranka ko جرى بعد عيدي حدثنا الحسين قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يموت إلا ندمه wannan hadisin yana da raunin sanadi amma ma'anarsa tana da kyau babu wani wanda zai rasu face sai da na sani duk wanda ya mutu sai da na sani qalu wa ma nadamatuhu ya rasulallah, aka ce sahabbai suka tambayi manzo sama suka ce me da na sanin sa ya ma'aikin Allah qala in kana muhsinan nadima Allah kuna zada idan mutum ya aikata aiki na gari ne to sai ya rika cewa ina ma a bashi dama ya ƙara shi shahidi zai ma burin a kashe shi a sake raya shi sannan a sake kashe shi a sake raya shi a sake kashe shi a sake raya shi kaga yana dama ne wa in kana musi'an nadima Allah ya kuna naza'a idan kuma munanan aiki mutum yake aikatawa zai yi da na sani ina ma ba a karɓaransa ba hmm? yawwa ina ma ba a karɓaransa ba lafazin naza'a yana ɗaukan ma'anar rujuwa naza'a raja'a kamar yadda nana khadija radiyallahu anha take a hadisin na Naisha hadisu bad'il wahyi ba hina yanzu ila ahlihi yanzu wa yarji'u yawwa gani wannan wannan wannan hadisin yana da raunin sanadi malamai suka ce ma da'ifun jiddan sanadinsa bayan al-imam mubarak al-imam a cikin ya rawaito shi a cikin littafin sa al-jami' amma sanadinsa mai rauni ne sai dai ma'anarsa haka take to kaga wani da na sanin ne yafi kaga na farko حدثنا الحسين قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا ثور بن يزيد الإمام ثور باع عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن محمد بن أبي أميرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شي محمد بن أبي أميرة هنا تشن صحب من صلى الله عليه وسلم qala yace law anna abba law abdan jurra ala wajhihi a wata riwaya harra a wata nuskar da a ce mutum za a kifa fuskar shi min yaumi wulida tun daga ranar da aka haife shi ila yaumi ya mutu har zuwa ranar mutuwarsa kawai ya kifa sujada yake yi ya mutu haraman ya mutu bayan ya tsufa fi da'atin yana wa Allah sujada la haƙarahu zalikal yawm to da wannan yinin nasa sai ya rena shi wala wadda to da sai ya yi buri annahu zida kai ma yazdada min al-ajri was Ka kaga yana goyon bayan wancan sai ya yi burin ina ma dai a ce a ƙara masa yininsa a ƙara masa wani lokaci domin ya ƙara samun lada da sakamako lada baya isan mutum shi yasa sufaye algula gulatu sufiya da suke cewa yan haƙiƙa suke cewa mutum ya je dole sai ya rika zinibi haka suke ba da suke cewa mutanen su sai mutum ya rika zinibi saboda lada na yawa eh, lada na yawa saboda ka sai a rika tararawa an rika haɗawa da laifuffuka kuma kaba'ir zunu i ba za'ir ba kaba'ir na eh? shauta kuma da larabci fa ake rubuta wannan kuma ana karantawa yanzu ka ga duk waɗannan yaran da suke fitowa social media suna bayani ba a ce musu su yi bayanin ba fa eh an ce su ɓoye ne su riƙa yi kawai a ɗaki su kaɗai su kuma suka ci amana cin amanan da ya halasta sai suka fito suna bayyanawa suna yin bayanin komai Allah shirya Allah ka tsare mana imanin Allah ka hana mu aikata abin da baka so to kun ga shine wannan duk ibadar da za ka yi sai ka yi burin da an ƙara maka lokaci ka ƙara abin arziki in ka ga irin ladan da Allah zai baka sai ka ce oh da na wuce haka kila da ladan nawa ya fi haka haka dan adam yake haka ɗan adam yake kuma wannan burin ɗan adam Allah ya halicce shi da shi har a lahira ku duba dai sahibul bai tsaka abin da zai buri ne to in irin wannan burin ne ana san shi shi za ka ji magabata abu darda ya faɗa mu'az bin jabal an danganta masa ya faɗa sayyidina umar ya faɗa sai suna cewa laula salasun ma ahbabtu al-baqa'a fil ardh Shi su faɗa abin da ya sa suke son su rayu a duniya amma bacin wannan rayuwar mai amfaninta me ake tsinta a ciki ban da damuwa da bakin ciki musamman wannan ƙarshen zamanin namu حدثنا الحسين قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سفيان الثوري عن سليمان الأعمش عن خيثمة عن الحارث بن قيس قال إذا أردت أمرا من الخير فلا تؤخره لجدد alharith ibn qais yake cewa tabi'i ne babba yana cin almajiran sayyidina ali yana cin almajiran sayyidina abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu ya kasance babban mutum ne ana girmama shi a zamanin sayyidina muawiya radiyallahu anhu ya rasu abu abu musa al-ash'ari ya masa sallah lokacin da ya rasu shi al-harith ibn qais yace idza aratta amran min al idan kai nufin yin wani abu na alheri da asbahi Falatu akhiru ligadi haka ce sai gobe in ka ce sai gobe da wuya shaidan ya baka kai wallahi kana jin alheri ya zo to yanzu wannan ba a jinkiri game da shi yi sauri ka aiwatar da shi in ba haka ba sai shaidan ya kawo maka wasu tunane-tunanen da zai ko ya sa ka rage ya kawai ka waye gari a akwai wata gwaggota na daɗe ban gani ban kai ta gobe zan kai mata ziyara kuma sha Allah in je zan ba ta dubu ɗari biyu to yi sauri ka tashi ka tafi kab ka bari sai goben ma Falatu akhirhu li gadin kakka jinkirta ka ce sai gobe wa idza kunta fi amri al-akhirati famkus mastata'ta sannan idan ka ganka Allah ya azurta ka da aikin lahira to ka dawwama a ciki mastata'ta kai iya kan bakin kokarinka wallahi kakai wasa kakka bari wa idza kunta fi amri dunya fatawahha amma idan al'amarin duniya kake ciki to fatawahha to shi kuma kai sauri shi ma ka gabatar da shi eh da gaske fatawahha ba shine ai kai sauri ke aiwatar da shi wa idza kunta fi salati in kuma kana cikin sallah fa qala laka shaytanu innaka tura'i sai ɗan ya zo yana ce maka airi ya kake yi fa zid ha tsulan to ka ƙara tsawaita ta ba ƙwarai da gaske so yake ka bari yanzu wani zubin kana karatun ƙur'anin ka kawai sai shaidan sai ya zo ya ce maka ai ba dan Allah kake ba to ci gaba da karatunka ai burin shi ka bari ya ji daɗi to in ka ci gaba da yi ka ci gaba da ƙona shi shi kenan kun wannan magani ne na ciwo da yawa da mutane suke yawan tambaya mutum zai zo yana aikin alkhairi sai shaidan ya rika sa masa a zuciyarsa ai ba dan Allah kake ba to ka kyale shi ka ci gaba da idan Allah kake yi wannan abin da kake ji a ranka ai wasu wasi ne kuma dama babban makamin da Allah ya bashi shine wasu wasi annabi sama a hadisin muslim yace alhamdulillah alladhi radda kaidahu fil waswasati yabo ya tabbata da Allah wanda ya tattara gabaki ima kircin shaidan ya jefa shi akan wasu wasi ya sa maka kaikayin zuciya to kai kuma me sai kai sannan manzo sama a wani hadisin ya nuna cewa ai alamar imani ne wannan kaikayin da zaka rika ji shaidan ya rika maka wasa a zuciyarka to alamar kai kana da imani ya rasa yadda zai yi da kai kenan wallahi wanda ke gidan giya shaidan ba zai masa wasu wasi ba yana kurɓata sannan ya ji wasu wasu wasu mai zai ji a to kun ga wannan kenan saboda haka wannan asari ne da yake hasan hmm. asari ne hasan hatta al'amarin duniya in kana ciki kana yi to yi sauri ka aiwatar domin ba ka da tabbas in za ka ci gaba da yi ka fara wani karatu na boko to ka tsaya ka ci gaba yi ka ci gaba ka ci gaba dai ka fara wani kasuwanci ka tsaya ka ci gaba asire kai حدثنا الحسين قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا مسعر قال حدثني عون ومعن دعون بن عبد الله دمعن بن زياد أو أحدهما قوة أيدك تنسو أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال ونمتن يازو جمال من مسجدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال سيتي إحد إلي سندني وأنا أظن إلي فقال إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرئها سمعك إذا كجأ الله تعالى أتم القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرئها سمعك to ka karkatar da jin ka zuwa ga wannan aya fa innahu khairun ya'muru bihi aw sharrun yanha anhu ko dai Allah zai yi umarni da alheri kana ciki ko kuma Allah zai hana wani sharri kai kuma me ka nisance shi so da kakai wasa da kajiya ayyuhal ladina amanu to saurara ce to ga muna ya ayyuhal ladina amanu sai ka ce na'am ya rabbana a aikace fa ba na ce ka faɗi a lafazi ba ne a kuma zo da wata bida'a ke so da ka karkata ka ji eh? ka karkata ka je ka saurara ka ji abin da ake faɗi duk inda ya ayyuhal na amanu take a cikin alkur'ani da ka ji to ka saurara za a baka umarni ne sannan za a hana ka wanda su ne majaru shari'a if'al wa la taf'al su ne ga baki da shari'ar musulunci abu biyu ka aji ne wannan kotun na ɗazu a to bari tsaya a nan shi ke kai in saba maka sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh